taron wanda aka gudanar da shi a keɓaɓɓen wurin gudanarwa a bauchi gwamnonin jihohi guda shida da za su amfana daga shirin sun gabatar da jawabansu ta akwatin talabijin da ya haɗe su a wuri guda ana kallon su a lokacin da suke bayani game da bukatun jihohinsu da suka hada da kiwon lafiya ilimi da kuma ayyukan raya ƙasa. har ila yau wakilan hukumomin gwamnatoci da kuma jakadar kasar amurka najeriya mary beth da kuma ministan kudin gwamnatin najeriya sun gabatar da jawabi ta hanyar da aka haska su ta akwatunan talabijin da ake gani kai tsaye a bayan kammala taron da ne sai na tuntubi gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir karin haske kan wannan taro to muna godiya wa allah subhanahu wataala wannan zama wato an kaddamar ne da wani sabon kuduri na gwamnatin amurka wanda ta yi da haɗin gwiwar najeriya wanda aka ɗauki jihohin adamawa gombe da bauchi da sokoto da akwa ibom da kuma ibonyi wanda za su fara more wannan haɗin gwiwa wanda zai kawo tallafi ta wajen ganin cewa an yi gwamnati mai inganci gwamnati mai adalci gwamnati wanda zai ɗauko kowa da kowa a ciki kuma ya kasance an yi abubuwa bisa tsari da ya kamata ba da sama da faɗi da dukiyan al'umma ba kuma a samu wani tallafi na musamman inda za a gyara harkan lafiya da harkan ilimi da sauransu wanda kuma haka ma yadda za a kawo kuduri mai kyau wajen ba da kwangiloli da kuma yin su a cikin cikin lokaci da kuma tallafi wajen horar da ma'aikata yadda za su kasance masu inganci kuma su yi aiki wa mutane al'umma a gwamnatance kuma me za ku yi wannan tafiya da ita wannan hukumar tallafawa kasa da kasa na kasar to wannan hukuma mun ji daɗi da ya kasance cibiyan wannan tallafi ma a jihar bauchi ne ni a wurina kasar amurka ta martaba mu ta ba mu muhimmanci a jamhuriyar najeriya kuma za mu samu tallafi kwarai da gaske daga gare su wanda ba zai iya misaltuwa ba a kan naira da kobo amma dai akwai ɗimbin taimako wanda zai zo wajen taimaka mana na diga wato na samun data da kuma horar da ma'aikata da kuma gina asibitoci da tallafi na wajen hanyar ilimi shi yasa muke gode wa gwamnatin amurka da najeriya da ba kawai ta kawo nan kuduri a najeriya ba ne ta sa cibiyanta a bauchi wanda shine na farko da aka fara samu tun da aka kafa tun da aka samu jihar bauchi wani shiri ne da kuka yi na ganin cewa ba samu tseko ba wajen aiwatar da wannan shirin a bauchi eh mun kafa kwamiti na musamman wanda za ta dinga haɗin gwiwa da su a ƙarƙashin sakataren gwamnati kuma mun sa kwamishinoni na ilimi da na lafiya da kuma na ruwa da sauransu wanda zai kasance ah, sun ba da hubbasa da kuma taimako ma wannan cibiya wanda zai kasance a cikin garin bauchi mun gode Gwamnan jihar Bauchi kenan Bala Abdulkadiri Muhammad ke bayani wa manema labarai game da taron da hukumar USAID ta shirya kan bin ka'idoji da tabbatar da ayyuka masu inganci da kuma gaskiya da aka gudanar a Bauchi. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.